والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما العرفي وما أما العرفي إيه أما shi ammal urfiya wato majaz amma shi maganar majaz al'urfi din nan fa hiya Amina fi ma'ana al-urfi shine abin da aka aiwatar da shi a cikin ma'anan shi na urf shine wanda aka aiwatar da shi ga ma'anan shi na urf eh. misalu zalik misalin wannan kalmatu sha kalman nan na tun akuya fil lughati amma ga lugha na ainihin gama garin mutane aka ce tun tutlaqu alamati wal baqar wal’ibar ibl min bahimatil an'am ana wawai ta shiga abin da ba shanu ba ba raƙumma ba daga cikin bahimatul an'am dabbobin gida wanda ba shanu ba raƙumma ba na'am na'am wa fi ka kadhalik sannan a cikin sharhi ma shi ma haka ne misali walau kunna kadhalika masalan da da mun ce misali fi man taraka wajiba min wajibatil hajj ga wanda ya bar wajibi daga cikin wajiban aikin hajji alayka shata cewa ka ba da akuya wanne za a bayar a cikin urf ya jimalu zakar wal unsa min al ma'az wal da'an kullu ya ya kunshi namiji da mace daga cikin tumaki da awaki ya shiga cikin sha cikin wa hiya fil urf al unsa min al da'an amma a cikin urf wato mace daga cikin me tumaki walau asal mayyitu faqal da mamaci yayi wasiya sai ce a usaitu li ulani sha na yi wasiya ga wani zai bada akuya na yi wasiya ga wato ga wani a bashi akuya na fashtara alwari satu lahu taisan sai masu gado suka sai bunzuru suka bashi na waje bihi ilayhi sai suka zo mai da bunzuru suka ce ga shat nan a cikin ƙurfin mu wannan shine shat misali wa qalu khudh wasiyatak suka ce karbi wasiyarka qala ma aqbal shi ba zan karba ba ai an mun wasiya ne da shat قالوا لماذا لا تقبل me yasa ba za ka amsa ba qal huwa awsali bi shati ita saboda ya mun wasiya ne da sha wa qalu law hadhihi sha kace ai wannan sha ne a cikin lugar larabci kenan ko alaysa law wajaba alayka damun fil ashe da jini ya wajaba gare ka cikin aikin haji ashe ba za ka ba wannan zaka bayar ba wa zabahta hadha sayyi yujzi'u sai ka yanka wannan bunzuru shin ba yana isa ba ko bai isa qala yake ita yana isa mana ƙalu sai suka ce ma dama yake ziku suka ce matuƙar yana isa bi annahu shatu saboda shi akuya ne bare talaka illa hada babu abin da yake gare ka sai wannan kawai ba haka mahum ila alqadi to shi din nan sai ce wallahi ba zan yadda ba ai wasu aka kai ce a bani shat kuma a cikin kurfin ba wannan ne shat ba sai kai ƙara wajen alqadi fa bima za ya hukum alqadi to da mai alƙali zai hukunci da zai hukunci da luga ne ko zai hukunci da sharku ne ko zai hukunci da urf al ya hukun bil urf jawabi anan zai hukunci da urf ne wa yuqalu lil waris warasa sai a ce wa magada atu unsa min al-ba'd ku zo da ainihin wato mace daga cikin tumaki Da نعم لأن كلام كل كل متكلم يهمل على ما يعرفه magana ga duk wani كتوني magana. ana ɗaukar shiga ga abin da aka sani ga mutane ga al'adar ga urfinsu ونحن لم نحمل kalamar الأقدميين على اللغة mu ba mu ɗauki magana wanda suka gabata ba a kan luga ko ina da dalilin ne wani haru lamla ne kalamar akadami ba mu ɗauki magana wanda suka gabace ba a kan luga illa al'adda kuma a harin luga sai saboda su mutanen luga ne kasancewa su mutanen luga ne sai muka fassara maganar sa akan akan ma'anar lugha fa idan haqiqatul urfiyyatu muqaddam muqaddimatan ala haqiqatil lughawiyya lalle kan haqiqa urfiyya an gabatar da shirya kan haqiqa lugawiyya wa ala al-haqiqa ash-shar'iyya aidan kuma an gabatar da shirya kan haqiqa shar'iyya kuma unzur masalan ka duba misali hadha rajulun qala wannan mutum ne yace wallahi la ubi'u al-yawm shay'an la ubi'u al-yawm shay'an guda shay'an guda biyu. Eh, bai guda biyu. Na farkon bai'a. Na farko